يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذات يوم muna yammaci na 23 ga watan ramadan bayan jira mai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bakar zuwa madina 1443 wanda ya dace da 24 ga watan wani shekarar 2022 ubangiji muke roƙo ya dasar da mu duniya da rayira ubangiji muke roƙo ya karbi ibadunmu a cikin wannan wata mai albarka karatu da muke na tafsirin littafin Allah muna cikin suratu Ali Imran zaka muna aya ta 61 Allah yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah yayi wa manzon Allah bayanin halittar Annabi Isa da Maryam misalin halittar Annabi Isa a wajen Allah kamar misalin halittar Annabi Adam alaihi salam da ka Allah ya halicci annabi adam daga turbaya sannan Allah ce mai kasance sai kasance to da ka malamai musamman imamu kurkubi rahmatullahi alaihi ya ambata wasu ɓangarori wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kamanta annabi adam alaihi salam da kuma annabi isa sannan halittan annabi adam ita ta butantanta ta kasance abin mamaki fiye da halittan annabi isa alaihissalam dalili ko shi annabi isa allah ya halitta shi yana da mahaifiyar uba ne bai da shi saɓanin annabi adam alaihissalam bai da uba sannan ba bai da mahaifiya to ka Allah ke faɗa mana inna masala isa inda wayi ka masali adam lallai misalin halittar annabi isa a wajen Allah kamar misalin halittar annabi adam ne alaihi salam خلقه من تراب ألا يهد السيش لك تربايا ثم قال له كن فيكون فأنا ألا تمي كتنتي في كتنتي ذاك ألا كفر من ذا ألا الحق من ربك فلا تكن mun الممترين wannan abu da muka faɗa maka dangane da halittar annabi isa a cikin littafin alkurani shi ne gaskiya za ka karka kasance cikin masu shakka ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam ana nufa al'ummar manzan allah ko da manzan allah ba zai shakka ba a kan lamarin allah to imamu alƙasimi rahmatullahi alaihi a cikin mahasar tawi lake cewa allah ya halitta annabi adam daga turbaya ne saboda abu ababe guda biyar don annabi ya ne kasance mai kankan da kai kada ce mutakabbiri abu na biyu don ya kasance bawan Allah ne wanda Allah ya asirta shi abu na uku don ya kasance yana tsananin alaƙa da ƙasa abu na hudu Allah subhanahu yi yayi nufin ya bayyana kudiran shi ne wajen halittar dan adam da shekaru halittu sai aka halice su daga wuta su ko mutane ta halice su daga yunku sannan abu na biyar Allah subhanahu ta'ala ya harici ɗan adam ne daga turbaya zan ɗan adam ya kasance ya dinga kashe wuta ta sha'awa haka nan tafsiri ya alaihi suka fara A nan masu ta ke wani tafi na aljami da ahkamil qur'an su wasu abatu wasu hikimomi da sa Allah subhanahu wata ta'ala ya kasance wannan musharaka ma'ana tarayya tsakanin halittar annabi adam da kuma annabi isa alaihi salam suka ce ɓangaren wajen sauwar halittar duka abu ɗaya ne haka ɓangaren halittar abu ɗaya ne da kuma sauran awon da suka ambata to da ka shi ne allah ke ce manzan allah aya ta 61 61 faman hajjaka fihi don mutumin da ya ji yayya da kai ya manzan allah sallallahu alaihi wasallam cikin lamarin annabi isa bayan an faɗa musu ga yadda allah ya halitta annabi isa Allah ya halitta shi ne misalin halittar shi kawai misalin halittar annabi adam ne a salam to da ka yi duk mutumin da kan ce jayayya da kai ya manzan Allah min ba ji ma ja'aka min al bayan abun da ya zo kanan ilimi daga wajen Allah to faƙul qul ka ce ku zo baki da ya kula tsara ku zo nadu abna ana mu kira ƴaƴan wa abna'akum kuma ku kira ‘ya’yanku. wani sa'a na mu musulmai da mu kira matayenmu wani sa'a ko ba ku kira matayenku wa an fusana sannan mu zo mu ba da kawunanmu wa an fusa kun da kawunanku sun mana bitai sannan sai mu kaskantar da kai wajen addu'a mu kaskantar da na ji allah na sallahi alal kazimin sai mu sanya tsinuwar Allah ta kasance a kan mutan da suke makarita to wannan aya ta al-mubahala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira nasarar da jira a kan su zo yi rantsuwa A yi tsinuwa tsakanin manzon Allah da tuwa yake kan gaskiya to za ka tura tsara sun san manzon Allah annabi ne daga wajen Allah sun karanta cikin littafin su na al-injil Allah subhanahu wa ta'ala yayi bushara babu wani littafi cikin littattafan da Allah ya saukar face sai ya faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sannan idan Allah ya kai kawo da lafiya na zo karanta aya a cikin suratul suratul Ali Imran yadda Allah ya dau alƙawari akan dukkan annabawa babu annabin da ya zo duniya face sai da dau Allah alƙawari idan zawanin manzon Allah ya riske shi zai bar shari'ar shi ya koma shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da ka nasara sun san lalle a cikin injira an yi magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai har ma da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka lokacin da manzon Allah ya kira ku ku zo tunda kuna cewa annabi Isa dan Allah ne kowa shi kan shi ma Allah ne to da ka ku zo mu tsinuwa tsakanin mu da ku da ka sai shugaban sai ce ko ta wannan annabi kun karanta a cikin littafin ku abin da yake kira gaskiya ne sannan idan kuka yi wannan tsinuwar to ku sani za ku koma gida ku da ku halaka za ku koma gida ku tar babu duka iyalanku da ku yi tsinuwa ku da ku wannan suka sa suka zo wajen manzon Allah suka ce gobe za ku zo tsinuwa washe kai da suka ce ya manzon Allah za mu da ra'ayi za ka zauna kan addinin ka mu mu zauna kan addinin za mu dinga baka jibiya za mu zan Allah wasu zaɓi ko ma ta musananta ko kuma su ba da jibiya ko kuma wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su da wannan aya malaman mutunci suke cewa duk abin da ya shafi lamarin addini ya kasance a zuwa wannan wanda ya ce abu kaza wanda ya ce ai wanda suna kan barna ne to babu laifi za a iya yin almubahala a kan haka mana zuwa yi tsinuwa kan haka babu laifi amma abin da ya shafi duniya da wasu awai wanda ba su sa ka kara sun karya ba za a tsinuwa kan Allah tsina uwar mai kara kamar da yara ke faɗi a zo a yi tsinuwa to karar da Allah to in ba haka mana ka tsine wa kanka ni wani tsaye ka inna lillahi ba a wannan anan imamul qasim ya rahmatullahi alayhi yayi magana yake to ababan da ake annubahala akan sai awara suka samu rabar addini sunayen Allah wani ya ce abu ka da, halal ne wani ya ce haramu ne wannan babu ne babu da shafi ababen duniya wanda ba ta kare ta ba ta ka kara an karya ba musamman kai sai mutum ba kan yan bolli wanda ce mu muka ci ko sai ka san ƙarya kai ci a yana kake lokacin da aka ci wai mu muka ci ko suka ci to yanzu to a yi tsinuwa mana to irin wannan gaskiya bai kamata ba sannan kuma abin da ke kawo wata akwai dai kamar da ya karashin sana addini har aka irin wani abubuwa ke ce a zuwa yi tsinuwa a guda in a zuwa yi musu sannan za mu zo makaranta nan Allah yake cewa ana wani lirajulin fi baitin ببيت في روض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا matsala ita ya lamunce ya lamunce wani mutum gida a cikin farfajiyar aljanna ga dukkan mutumin da ya bar musu ko da yana daki musu ake kai ne da gaskiya amma ka bai so sakamakon ka ji manzon Allah gida a aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda da gaskiya kenan da wanda ga mutu ba abu ne mai kyau ba wanda ya saka Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul baqara a wajen ayoyi na aikin hajji, Allah yake cewa faman farada fi hinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil dan mutumin da Allah ta'ala ya fallanta mai aikin hajji a cikin wannan watanni masu albarka to daka babu alfasha ba fasikanci wala jidala fil hajj babu babu jayayya a'a nan ɗakin ka mutu shekara mai zuwa shekaru kuna ta wuce ai baki banki na ana wajen kai na an canza sarfin da a kai shekara ka nawa kana zuwa ba a mutu aiki haji nan an canza ai ya kai to shi kan Allah kiya hanya ka yadda aka haka to za ka maza Allah ki ta ko da kana da gaskiya kawar mutu to ta kawo a wajen Allah ita ce aljanna to da kare a taƙaice ana tsinuwa ne a kan abu da ya shafi addini ba abin duniya ba abin duniya an kwace za ku yi tsinuwa a kan shi ko za ku yi tsinuwar sai kuma tsinuwar ta koma kan Allah mutum rukuna ta da mu duniya da lahira an taɓa tarihin duniya babu mutum da zai rantsuwa ya tsine ya kan shi abin da yake abu ne na ƙarya kwace sai Allah ya dirka ke mutum sai Allah ya halakar da mutum ga wanda mutum ya san akan me da a yi tsinuwa sannan kuma wani abu ne bai dace a ce a yi tsinuwa kan shi ba ubangiji muke rukuna ta da mu duniya da lahira to da haka anan manzo Allah ke ta فنجعل لعنة الله على الكاذبين sai mu mai da tsinuwar Allah ta kasance a kan mutanen da suke mai makarita to da kan tsira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu ababe wasu ayyuka wanda manzon Allah ya tsiye wata aikata aiki da ko kai tsinuwar manzon Allah Allah ya karbe ta aikin farko mutumin da ya tsiye iyayen shi tsinan ne ne shi ba mutumin da ya canja iyakar ƙasa. da haka iyakar ƙasa tana ɗaukar ma'ana biyu zai faɗa sannan mutumin da ya yanka ba don Allah ba kawai da ana fuskantar zaɓe za a ce to yanzu ya kamata a yanka wani baƙin mutum. saboda mun hango gaskiya in baka yanka ba za ka ji zaɓe ba wallahi ƙarya yake maka ƙarya yake bala canji abin da ya tabbata cikin ƙaddarar Allah subhanahu wa ta'ala da wannan mutane damuwarmu rashin imani da kaddara kuma nan shine babin mai haɗari sosai a wajen imani babi da kaddara alkhai da shari a nan ne mafi yawan al'umma suka halaka sosai imani da Allah yi mala'ikun Allah da Allah da manzannin Allah amma imani da kaddara alkhai da shari wannan yana cikin ababen da yawa da mutane sosai wannan kuma abu ya faru tun bayan shi da irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan lokaci har ya kanta aka samu su jama'a da ake jauta alƙadariya. to da haka manzon Allah ya tsina mutum da ya kai dan Allah ba dalili a kaka shine Amin ibn Wasila cikin hadisin Abi Tufai yake cewa ya ji manzon Allah ya kanta a wajen alidan dan Abi Talib sai nake cewa ya kai Ali samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin akwai wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koye muku bai fada al'umma ba sai ran ali dan abi talib ya baci yake cewa babu wani abu da wannan Allah ya koye ya koye ma mutane fara iyalan gidan shi ko bai ya fara kowa da kowa sai ali yake cewa sai dai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allah man la'ana walidahu Allah ya tsina wanda ya tsina iyayen shi ya zagi babanka sai zagi baban shi ah to ni ba wannan wa? bayan washi aka yi ba za ka sai ya wannan ai sai ya gane bai da wayo to kai ma ka shiga sai ka to kafin Allah subhanahu wata'ala ya wannan da kai iya iyaka shine ka tsine musu to kaga akwai damuwa la'ana Allah man zabaha li ghairi Allah Allah ya tsine wa mutumin da ya kasance ya kaba da Allah ya kaba dan Allah ba da haka ta tashi ta je wajen boka musamman iyaye mata ku tsoron Allah iyaye mata ku tsoron Allah subhanahu wataala ku sani wannan duniya madaka za ce akwai wajen da yake menene za mu je mu da wajen lahira za ka mun zo dan wani shawagi ne za mu koma wajen Allah ku daina zuwa wajen boka ku daina zuwa wajen malaman tsubu manzon Allah yake cewa la'ana Allahu man zaba li ghairillah ku dai da zuwa wajen ba da wata mutu ku yanyi yanka in kuka yaka kun shirka kun yi wa Allah ku ba na wata ala shirka Allah dai kire muku aminci Allah zai na amonu wa ranyar su imanan bi zulmin ula'ika lauhun abu wa mutadu su da ka mata sun aska a nan wajen zuwa malaman tsibu Allah mafi roko ya shirye su da mu baki da su da karki je wani ya ce ki yanka sannan kamar da zai ke fari idan mata ta jiyoyin boka to da ka dole sai kin shiga cikin abu nan idan kika je kika yadda da abin da ya faɗa kin zama kafara idan kika je ba ke yadda da abin da ya faɗa ba sallan kwana arba'in bonus kuma dole sai kin sallan kwana arba'in kina yi allah wani karawa idan kika mutu a wannan kwanaki to allahu wa'ala allah shi ya sanya daidai to da ka maza allah ke cewa la'ana allahu man ghayyara manal al-ard Allah ya tsine wa mutumin da ya canja iyakar kasa canjar ya karkasa yana ɗaukar ma'ana biyu imma ka ce fili ne aka shata aka ce daga nan zuwa kaza shine filinka sai ka zo ka canja ka ji filin mutane to baka ci banza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke to Allah ya tsine maka albarka sannan sakamakon ka ranar tashin alkiyama Allah zai naɗa tun daga wajen da ga'i ba tun daga ƙasar ta farko har zuwa ƙasar ta bakwai sai a ce ka ɗauka ko ba za ka yi ɗauka wanda Allah ce mutum ba zai ɗauka to kawo ko wanda aka yi ya isa mutum azaba sannan canji iyakar ƙasa tana ɗaukar ma'anar ya ce boda ce ta ƙasa ko ta garuruwa ya kasance a zuwa saka ce tunan shi ne shi tsakanin ƙasar jos a kasar plateau da kuma ƙasar bauchi za ka sai ka zo ka ci musamman in kas ko wataƙila sambo ne ta zo a ce to shi ma wanda ya shiga ba la'ana Allah man ghayyara mana ard za ka iya ta ka ta sai kai ka zo ka cire in ba ka sai ka cire sai ka dan gara ko kuma ka cire ka tabbata samu wata fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga ci ayyuka da ummatin Allah ne ebe mai albarka ya ce mai mata iyaye mata babu ne ku rinka zuwa ta makabarta amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa matar dan ki take yawan ziyarta makabarta a shekara ta kinje to ɗaya babu ne kin ji kamar ba kin mai addu'a Allah ya kashe babu laifi amma duk wata mata ta je makabarta haramun ne manzo Allah ya tsine wa mataye da suke wa ziyarta makabarta amma ziyarta makabarta a wajen mace dan ta je a rayuwarta so ɗaya so biyu so uku wannan babu laifi yawaitawa ne manzon Allah ya tsine manzon Allah bai hada mata ta je mata ta je ziyarta makabarta ba amma yawaitawa ne manzon Allah la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur manzo Allah ya tsine mata da suke wanda ta makabarta me yasa manzo Allah ya wasa haka to suna da raunin zuciya za ta iya zuwa ta ta hauka a cikin wajen makabartar daga cikin ayyukan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mata aikata suna fara la tullahi ala al-kafirin to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine mai ce riba wanda ake wuce ta karbo an tsine mai mai rubuta shi tsinanne ne mai ibara shaida aka haka ne ne to kuma zaka yanzu aiki da bankuna ya zo rura zuwa sai an yi an auka cikin wannan abu da wannan mutum zai ga cikin sa ka tsantsan wajen amfani da akawun ɗin shi na banki ya kasance abin da ka san yakin ka nake amfani da shi sauran abin da ya hau wasu malamai suna ganin da ka yi sadaka da shi kan cika wutar shi dai don kai kan cika fashi a ta kuma ka tsara mai karfi ƙarfi manzo Allah ya cewa sun jawo ibn Abdullah la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akila riba mazala ya tsira mai cin riba ya tsira mai albarka ya nisanta da shi daga ramar Allah haka wanda ake wakilta a karbo tsinanne ne in ji manzan Allah mai rubutawa ma tsinanne shaidu guda biyu da suke shaidar riba manzan Allah ci duka tsinannu ne sannan kuma ne kuma su tsaya wajen Allah su wata laka ga wannan wahalan ne kai rubutu kake yi shi kuma yana karɓar kuɗin haka daga cikin mutanen da wanzu Allah ya aibe musu albarka ya tsine musu shi ne mutum da ke zuwa ya auri wata mata wata aka ke uku don ya halatta ta ga wajinta na farko maza Allah ya fara ka cikin halittar Abdullahi ɗan yake cewa la'ana la'i sallallahu alaihi al maza Allah ya tsinewa mutumin da ke zuwa ya auri matar da aka ke uku don ya halatta ta ga wajinta na farko kada ta ka sake ta haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mijin da ake zuwa a halatta mai matar da ya wata saki uku tunda kai saki uku ka bari Allah subhanahu wata'ala yi abin da ya ga dama to in matar ta sani ba aka yi ita mafi nan ya ce idan ba ta sani ba ino na ta sai a kan mutum biyu kenan miji na biyu da kuma miji na farko to da wannan babu gaskiya babu ne mai hatsari sosai sannan kuma mazaje jin tsoron Allah subhanahu wataala idan ya kasance aure shin aka yi shi ana son ya kasance a dawon wani babu wanda ya aure da ɗaya don ka saka mai yariyar shi sannan kuma daga ai ba ka so a saki babarka ba ka so a saki mamanka ba ka so a saki kanwarka to misali ka mai da 'ya'yan mutane a matsayin awon da za ka ta saki sannan kuma sai ka saka kuma ka ce ita kake so to kaga na shakka akwai danki a wannan abu zaka da ka wannan babi ne wanda wallahi ya isa Allah jarabe mu to amma mu ko da yaushe mu ne ku da mai mu ne masu gaskiya da ka mutum sai sake laifin shi ya taigo laifin na gaba kai ka gyara naka mana inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai canja mutane wata ni'ima ne musu hatta sun canja wannan ni'ima ta kowa kafirci haka Allah ba ya canjawa daga hali mara kyau zuwa mai kyau sai mun gyara halayya ka Allah ya fara alƙawari da Allah mu canja sai Allah canja wani daga cikin mutanen da wasu Allah ya ibe musu albarka ya yi tsine musu sannan kuwa zuwa manzan Allah biya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ɗau tsuntsu ko kuma dukkan wani abu mai rai a matsayin shi abu da ya dinga teki da shi an gane sai mana mutum ya ɗau gofa ko kuma bindiga ya kasance sai ya saka wani abu mai rai zai dinga auna wannan abu ya gani kuwa ya ce to mutum ya kashi watsi na ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn jubair yake cewa marra ibn umar radiyallahu anhuma bi fatayan min quraish abdullahi dan umar ya wuce wata samari guda cikin Da ka san ka wani Da ka suna jifan shi da zuwa ka lokacin da ya ga haka ka sai ya kasance sannan kuma idan ya kasance aka yi jifan idan mutum ya jifa ya san to shi kenan ya yi idan ɗan uwan shi ya yi jifa ya kuskure to mashi ɗan uwan nashi mashi ɗan uwan shi zai zama nashi ta ga kamata take sai man yake cewa mun fa'ala haza wa ya aikata wannan aiki la'ana Allahu man fa'ala haza Allah ya tsine wa mutum da ya aikata wannan abu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la'ana man istakhara shay'an fihi ru'u man zan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsinewa mutumin da ya kasance ya ɗau abin da yake da rai ya ɗauke shi a matsayin manufar da zai dinga jifan shi zai ga ce ya kuwa sake da shi mulalatin tsinanne ne ne daga cikin mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine musu albarka masu yin zane a fuska zane a fuska da tatus suke ce ko menene musamman yanzu ana fuskantar sallah yara wani je zane ya zana wani katon arne ko katon wani maciji a hannun shi Da ku kuma ce yana gani ko baban shi yana gani ba shi yana gani zai to kaga akwai damuwa ko kuma san ce yanzu muna fuskantar sallah da ka yaro dai je ya yi bobi wani aski da ake barin wani abu a nan gaba ko ni na wa yara da yawa a samin na tambaye su kai zo nan waye maka wani aski babana ne yake yin akan ka je ce baban shi ya gaji akan to kai mai zaka ce to kaga da shi yayi to kaga da iko yanzu ke ta ce to aje a gyara je ka wajen mai aski ga kudi je a aske maka to wala mafi yawan yara za su ce baban shi ne gai shi a mai wani aski amma mai a yi aski rabin kai a ba sauran kai wanda Allah kuma ya da alƙazu so shi alƙazu to yanzu ba yara ba manyan ma suna yi wanda ku manyan daga wajen ku ya kawata yara su ɗau tarbiyya kai ka kai yaran ka kuma an mai to da ka yi za a kowace zuwa da ta fito shi ne alwasha shi ne zane a jikin hannu ko zane a fuska duka wannan ramun ne Allah sallallahu alaihi wasallam ke tare mutum da ya zane a hannu tsinanne ne mutum da ya zane a fuska tsinanne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba da ni an mun zane ban sani ba a to ai baka sani ba baka da laifi ba ku ba lokacin da baka bai sani to amma yanzu ya zama kuce sai a daina da gangan don mutum da aka zane bai sani ba bai sani ba duk ba wani biya kansu amma daga da aka sani kada ƙara da a fuska manzo Allah yana wani shi faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ababen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi wa dabba lalab sai a ce da ta shaida da wani ƙarfe. a do ƙarfe in ya jaja wuta zuwa zana wata ciki mutum da ya tafi nan ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye mata muna fuskantar sallah wanda kuma akwai aiki na tsinanci da ake in sallah ta zo akwai aiki na tsinanci da ake yi in sallah ta zo to lallai ku sani wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsinewa mata da suke tsaga shirya tsinanniya ce mai tsagawar tsinanniya ce Me aikin tsagawar ita ma umar za Allah ya ibe wata albarka matar da ta kasance take tsagawar shirya ita ma tsinanniya ce wata ta yi tsinanniya ce ƙara gashi tsinanniya ce wata ta muke ita ma tsinanniya ce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙon tsare mu daga tsinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ebewa masu aikata wani aiki albarka shine mutumin da ya ba mabarnaci mafaka mabarnaci ka bashi mafaka manzon Allah ke cewa Allah ya tsine mutum la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man awa muhdisa manzan Allah ya tsine wa mutumin da yawa makarnaci mafaka in baka sani ba shikenan amma an kasan makarnaci ne ka ba shi mafaka to kai ma tsinuwar Allah ya tsinu manzan Allah ta hukar mutum Allah muke riko ya raba da tsinuwa haka daga cikin ababen da suke sa Allah ya ebe wa mutum albarka sannan tsinuwar manzan Allah ta hau mutum shi ne mutum ya zalunci mutanen garin madina mutanen garin madina mutane ne na gari mai albarka mutanen gari mai albarka ne manzan Allah yana son su suna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi su a cikin littafin alkurani ka zalunce su to lallai manzan Allah ta Allahumma Allahumma ya Allah man zalama ahlal madina don mutumin da ya galaci mutanen garin madina mazan Allah sallallahu alaihi wa a akhafahu ko kuma ya ba su tsoro suna da wani aminci a cikin haramin garin madina ka je ka tsawatar da su ya Allah ka tsawatar da shi ya Allah ka iti ne mai inji mazan Allah ya Allah ka sa mala'iku su ebe mai albarka ya Allah ka sa mutane su ebe mai albarka kai manzon Allah ya kara haka ya Allah don mutumin da ya zarci mutanen garin madina ko ya tsorata da su ya Allah karka bi karka karbi aikin shi na nafula ko na farilla to wani ya je ya sata a garin wani ya je ya yanke wa alazai aljiwu a garin musamman garin maka ita garin maka ba niyyar laifi in kai kare na ba mana mutum zai laifi sai ce a fata to wallahi sai ya dan da shi a wajen Allah ya yi niyya ya fasa sau an tsawon garukan to za ka an kai san ba za ka kiya alfarma wannan gari guda biyu madina da garin maka kar maka ce za ka so na garuka musamman garin maka idan kai niyyar laifi ka fata to akwai laifi haka man Allah fatara wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmi yudiku min azabin ali Allah ki tare mutumin da ya kasance niyan wani babban laifi a garin maka ko kuma wani zalunci a garin maka ko Allah ce za mu ɗanɗana mai ukuba azaba mai tsanani mai tsanani inda Allah su watara wanda wani suke cewa niyyar laifi a garin maka kai niyyar laifi a garin maka shi ma bala'i sannan kuma ka san garin maka ba Najeriya wace ko to za ka a Najeriya an kai zunubi da ka baka zunubi ɗaya ko to ta kawai da idan ka aiki lada a ninka ne to zunubin ma nan wa aiki sannan muke tsare mu daga ta aika da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine masu yi ne mutum da zaki sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabon Allah wurin Allah ne Allah ya zabe ya ambace su a cikin littafin Injila wa masaluhum fil injili كذرء أخرج شطعه فآذره فاستغلب فاستوى ذاك وليا الله الله يا فعليس وأتكن لتاف الإنجيلا هكا يبيت أتكن لتاف القرآن الله تيو أمتتوني sannan ma sai laifi Allah ya yafe musu to kai ma an yafe maka a ba ya yafe maka to la ka wani zube da zaki sai to ai sahabi wani yayi kaza wani ma yayi kaza ina ruwanka baka karanta alqur'ani ne Allah ya ta tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa ita al'umma ne wanda suka wuce aikin da suka aikata yana kansu kuma aikin da ku aikata yana kanku wala tus'aluna amma kanu ya'malun Allah wani tambaye ka aiki da samu mazala suke ba amma aikin da nake Allah zai tambaye sai na ruwan karatu to da ka ka iya idan aka mutu ka ce rabu yallawan Allah ya darsu idan kai wara wace ne kai shiru ya maka da kai amma zagi ba na ka wani manzo Allah yake cewa don mutumin da ya zagi sabaina Allah ya ebe mai albarka mala'iku su ebe mai albarka mutanen duniya su ebe mai albarka da ka Allah ya tsine mutum mala'iku su tsine mutum da kuma dukkan mutanen duniya ko da ba ku faɗa ba wallahi ka tsine mai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga cikin ababan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ababan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mata'ikata su akwai cin rashawa ba da rashawa yana sa manzon Allah da Allah tsine wa mutum manzon Allah ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal mutashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tinewa mai ba da rashawa da mai karba to kaga ayyukan suna da yawa zaka kuma dan maka zo da mu sauran ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi ya tsire masu aikata wannan aiki sannan idan Allah ke ranar talata a irin wannan lokacin insha Allah da mu kulla wannan tafsiri sai kuma shekara mai zuwa idan Allah ya kimu da da lafiya za ka ranar talata insha Allah da kulla wannan karatu Allah mu kirkoi kimu da lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان الآمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين